Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. a yau za a iya cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya yi wa arzikin dukkanin abubuwan da ake bukata a ɓangaren muhalli da kuma yanayi don bunƙasa tattalin arzikinta kamar yadda ya kasance a wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Kama daga ruwan da ke shimfiɗe a ƙasa, filin noma, yanayi da kuma albarkar saukan ruwan damina. To sai dai masanin tattalin arziki da alakarsa da yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan ya ce waɗannan ni'imomi kawai ba za su amfanar da ƙasar ba. Face sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da yiwuwar hakan. Waɗannan abubuwa da Allah ya bamu sai mun yi amfani da su za mu iya sama kan mafita mataki na mataki na biyu dukkan wanda yake wajibinci al'amarin mutane daga shugabanni wanda ake zaɓa da ƙura'a da sarakuna waɗanda suke zama sarakuna saboda a su na shugabannin al'umma da malamai na addini da malamai na makaranta ya kasance a ware wani lokaci da ko kuma wata rana da duk sanda ka samu wata dama za a ware ranar kula da muhalli wanda za a iya amfani da wannan ranakun domin daɗa tabbatar da muhimmancin kula da muhalli kuma amfani da ƙarfi da kuzari da Allah ya bamu domin yin ayyuka da za su kyautata muhallin ba kamar yadda yanzu kawai sharar muhallin ake ba a ce ai karshen wata za a yi shara kamata a ce wannan abu a zartar da shi a ce karshen wata akwai shuka bishiyoyi da ake a makarantu ƙauyuka mutanen ƙauye kowa ya kasance duk shekara a wani kawo wani tsari ƙananan hukumomi suna damar da za shi a maimakon aikin gina kwalbati da suke da duk kuɗin al'umma sun da duk kuɗin da aka turo Zan je an gina kwalbati ana ta gine gine da ba za su amfana wa mutane wani abu don haka gwamnati sai ta shigo da kowa kowa ciki a yanzu anan ana da zaka samu idan a ce yau gwamnati ta fito bujiro da wani tsari wanda za a ce yau duk shekara kowace jiha ta shuka bishiya miliyan goma kaga a arewacin najeriya idan ka ninka shi zuwa yawan jihohi zaka ga allah da su to samar da bishiyoyi yana daɗa kyautata yanayin ƙasa shine zai dawo da tsarin yadda ƙasa take har a amfana ta ci gaba da amfana wa mutane wanda idan ba a haka ba ga hamada ta to wannan shine ɗaya daga cikin abu abu na biyu shine kasance daga cikin kuɗin da gwamnati ke kashewa na bajet. kamar yadda ake cewa an ware kaza na ilimi an ware kaza na noma shi kansa harkar sha'anin muhalli da kula da shi a ware wani kaso su na musamman wanda za a rinka amfani da shi malaman hudubobin su na masallatai da na karatukan su da yawaita maganganu akan sha'anin kula da muhimmancin kula da al'umma wanda na tabbatar mabiya addinin musulunci sun san da wannan kuma musulunci yana goyon bayan wannan kuma yana da tsari akan irin wannan don haka matakin farko shi ne lallai a zabarar da mutane su san muhimmancin yanayi sannan su kuma san me ya kamata su yi domin kyautata yanayi mataki na uku kenan na hudu wanda duk Allah ya sare masa dama dama daga cikin masu kuɗi waɗanda suke da maki ko a gwamnati ko a abin nan kasance ana yawan tattauna waɗannan maganganu da kuma ƙoƙarin fito da tsari wanda zai iya taimaka mana mu ƙoƙarin lallaba da dawo da irin yanayin da Allah ya bamu da. To na ta ɓangaren kuma A shirin da ya gabata, Dr. Fatima Aliyu Magaji, ɗaya daga cikin matasa jakadin hukumar Great Green Wall da ke da alhakin magance matsalar kwararowar hamada, ta fayyace mana irin darussan da suka ɗauka daga wasu ƙasashen Afirka wanda suka ziyarta, wanda ake fatar zai ingiza sauran matasa daga ƙasashen Afirka da suka kasance cikin wannan tawaga, su ma su ɗau matakin shawo kan matsalolin da ke addabar ƙasashen su. da muka fara zuwa senegal mun fara zuwa dakar daga nan sai muka fara tafiya zuwa cikin ƙauyuka muna bi muna ganin aikin da suke yi su a can da su wannan su ma'aikatan nasu na grisbon wannan nasu ƙasa to daga dakar sai muka fara zuwa wani wuri ana ce mishi widu suna da kusan a ce hekta ɗari shida da saba'in da biyar da suka gyara suka yi restoring wato sun yi shin bishiyoyi tun shekara dubu biyu da takwas kusan shekara nawa kenan Su sun samu Sun yi dashin bishiyoyi sun girma mutanen da ke zaune a wurin da kin ga babban wuri ne sosai so dole akwai mutane da ke zaune a ciki ya zama cewa wannan wuri sun sa masu kiwo masu masu da makarantu ne na yaran su da kuma irin haka ne so dai gaskiya a Senegal abin da muka gani da kuma ya burge mu shine cewa sun sa matasa sosai a cikin harkar shirin da shin bishiyoyin su da muka fara zuwa da mun haɗu da matasa kusan dubu uku da ke aiki kawai na shirin da shan bishiyoyi so da muka tafi garin da ake ce mu da kuma mun sake haɗuwa da kusan mutum dubu bakwai so gaba ɗaya dai mutum dubu goma ke aiki a wannan great green na senegal gaskiya shine dai abu gani da ya burge mu saboda suna da karfi da za su iya aiki yanzu kuma su mai da hankali so sun sa mun gani gaskiya kuma sun mai da hankalin su akan aikin kuma suna yi tsakani da Allah da muka je Mauritania kuma abinda muka kula da shi shine kuma su kuma Mauritania sun fi bawa mata karfi dinkin Mauritania gaskiya ta fi matsalar hamada da fari da sauransu a can saboda shi ne za a ce sahara sosai sai zama cewa mata suna da asusu suna da kungiyoyinsu da suke da suna yin noma suna gyara kasa suna waya kasan da da aka samu cewa ba a ma iya shuka abu ya girma yanzu sun samu suna cewa ana iya shuka abu ya tashi mun ga abincin da suka shuka ya girma sun kawo suna sun gwada mana sun saida mana sun ba mu kyauta mun gani da muka je mali kuma da yake dai akwai matsalar ku da sauransu amma dai mun samu shi mun zagaya mun ga ƙauyukan da suka kwato daga hamada. Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya mana aran rai za a sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu dr rabiu tukur hassan da dr fatima aliyu magaji da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi ma'asalam